saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar a Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin ta gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar jima'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma goma sha hudu ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da da ashirin uku filin namu na nishadin karangiya ne. Haka yake zara, masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta halarci wani taro na masu karatun karangiya a Ghana. Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da yin tattaki zuwa birnin Kumasi Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta halarci wani taron karangiya. Ga ta nan tafe da ƙarin bayani. da kogi da rafuka muka tsallako da kurmin dajin da muka kafa bukkoki don mu da kai mu kallon hasken wannan rana kawaici ba shine aminci ba aminci ita ce kaunar da muke wa juna da haka ne aka san mu da haka ne aka san al'adunmu don haka wannan lokaci tamu ce murya kenan ɗaya daga cikin waɗanda suka karanta karangiya a taron karangiya da aka gudanar a nan birnin accra wani matashi a nan ghana mai suna abdulmumin mai rubutu da kuma wakin karangiya wato poetry ya sayar da taro masu baiwar rubuce-rubuce da wakin karangiya da ya ba su damar bayyana baiwar da allah ya musu daga babban jami'an birnin accra a nan ƙasar ghana taron ya samu jan hankalin matasa masu son karanta da rubuta littattafai da masu rubutu da waken karangiya da sauran matasan inda wasu daga cikinsu suka bayyanar da baiwar da Allah ya musu ta hanyar nishadantar da jama'a wajen tsara magana da yin baiti da yaren Hausa da Turanci. Muhammad mafuz Bashir malamin koyar da ilimin Turanci kuma mai rubuce-rubuce da waken karangiya ya nuna mana yadda ya ji daɗin wannan taron. Sunana Muhammad Mahfuz Bashir wanda aka fi sani lakabi Saldana ni bai rubuta karangiya ne ko wani abin da aka fi sani da wakan baka. Menene dalilin wannan taro? To, sai dai mu ce da farko alhamdulillah saboda mun iya mun yi program yau an iya an kare cikin alhamdulillah. Program daɗin baki ana tattara jarumai ne da ke wakan baka ko mu ce karangiya cikin ganan nan na da harshen Hausa ko ta ina to ake tattara kowa dai gaba ɗaya zo gwada faɗin bakin shi da abin da ya iya rubutawa da gwanintansa. To kai me kai nan? eh gaskiya dai na zo na yi abinda bature ke cewa ba poetry performance shine na zo da yi eh, that is karangiya kenan insha Allah abinda dai kenan ya kake ganin gobe wato masu karanta karangiya so abu ne da zamu ce alhamdulillah because yanzu akwai dewa da suke sa kansu a cikin karangiya ko ko mu ce wakan baka kun ka duba jiya ganin nan ba a samu mutane da yawa haka da suka cusa kansu a cikin wannan abu haka ba amma yau sai kaga mutane da yawa daban-daban daban har ma ga yaren ci ba ake yi gaba ɗaya ake gauraya da ci da hausa da english da komai gaba ɗaya ake ake sawa ciki sai dai mu ce kamar to alhamdulillah goben wannan program zai yi kyau kuma za a samu da yawa masu yin wannan abun nan yasa future dai akwai future mai kyau da wani yare kai naka a hausa na yi Za ka dai kadan muji? A Dito, eh abin da ne na bada tarihin Hausa yadda Hausawa suka eh, taso daga can Najeriya suka zo suka yau da zaure cikin ganin da ake kirin zaurin zango. Bisa ko ta ina ka biya a cikin faɗin ganin nan zaka zagatar da akwai zango. To kaɗan daga cikin abin da na karanta shine mun tattaru a matattara ɗaya da maɗauri ɗaya rantse tsintsiya kaf baki ɗaya ga kanawan dabo ga zazzagawan zazzau ga yambaucin balewa ga adarawa da arawa da nufawa da kurfayawa kai har da filani da sanda da barbarawa masu alkur'ani. To sako da zaka ba wa matasa da ke tasowa da suke sha'awar shiga wannan karangiyar. To, na dai shawara da kuma sako da nan ba matasa shine na farko a ilimi. Ilimi shine gimshikin ko wani abu da kake so ka yi. In baka da ilimi ba za ka iya shiga cikin wannan abin da ake yi ba. Sai sa na farko dai a nemi ilimi na biyu kuma a kara da kwazo na uku kuma a kara da shauki in babu shauƙin abin da kake son ka yi ko menene kake son ka yi duniya na in baka tare da shaukin wannan abin nan ba za ka iya yi ba isa na farko a nemi ilimi da kwazo da shauki insha Allah za iya samun abin da muke so shi ko ijara lare mai fafutuka akan matasa kuma mai waken karangiya ya bayyana yadda waken yake da matukar tasiri a rayuwarsu da kuma waɗanda suke bin diddigin su. Ni ne Ijara Lare Cibara wannan ake ce ma Ijara da Teller. Me ya kawo kana? Yau da dare ga wasan dadin baki poetry show ya kawo mu na University of Ghana. Kai ma ka nuna tanka da tanka da ka zo na? Eh ka danna Allah ya ba mu na ilimi da kokari shi muka zo muka yi. So dewa ana ce art imitates life. Isa da dai duniya baki daya an dace creatives kamar art imitates life poetry mun ce rayuwa ne ya kake ganin poetry a ghana poetry a ghana dai ya yi nisa ya je gaba sosai ina tama nan university of ghana da muka zo akwai um, poets great poets kamar su kofi awolo um, da suka go through the uh, uh, processing da suka set muna platform in africa kuma akwai great poets kamar su wale shoyinka to nan ghana muka duba da na aka shirya abin tun da da kamar mu mutan zongo ba mu samu representation a ciki ba amma kuwa poetry na cikin harkokin mu yawa mu doki eh, inda za yi wani taruwa akwai madaha akan ga kowace suke yi. Abin da ya kamu madaha, kasida, masu waken abaici da eh, sauransu eh. su ne kowace. poetry ne. To me ana mu mutan zungu samun irin poetry na zai represent mu don mun kai matsayi na ya kamata ce cikin kasanga we are very well represented in everything including arts. Wannan taron kai me ka zo me kai? Eh ni kuma na zo na taimake danwa mu'min da wordsmith da yake shi ke jagoran wanga dadin baki poetry show for shekaru shida ke ga na shida ke ga da aka yi bayan shekaru shida ma don lokacin covid-19 ba yi ba sa ya sa wanne seat edition amma an fara ya, ya ji makadan to ni kuma na zo na taimake shi ne na perform kana ganin a wannan abin akwai gobe ciki insha Allah akwai gobe ciki zuwa nisa ma don wani yana ta tada hankulan matasa kuma yana kawo mu eh, together yana yana hada mu to zai zama sababin hadin kai <laughs> zai zama sababin hadin kai tsakanin mu mutan zango da ma musulmai Ghana baki da ya sa in dai abin da zai sa ci gaban mu ne to insha Allah akwai gobe ma wani sako kake da shi to sakon da yake akwai kun shi dai a takaice ku yan jarida ku ke da ba murya audience. Mu ke bar maganan ku ya tafi nisa. Nisa, na. don mass communication is crucial abin da muka yin ga mutane nawa za su samu su ji yan jarida za su su nuna wani. sannan mu mutan zango is high time mu own wanga akwai mutane cikin mu da suke poetry sun yayi ba wai ba su yayi ba amma yawanci ba su yadda kaman su isa su zo su saya kan irin platform ga su showcase uh, abin na Allah ya yi musu baiwan shi ba mm. shi mu dai as a zango community iyaye da matasan da ke cikin zango ya kamata mu contribute kowane lokaci na akwai show ga mu zo mu kalli ko kuwa mu zo mu contribute by performance don ni na zo na perform na kare na duba kuma na ji daɗi. Mata ma a wannan waken ba a bar su a baya ba inda Nura Muhammad wadda aka fi sani da Nura da Linguist matashiya ce wadda ta ce mana sama da shekaru biyar kenan da ta fara wannan waken karangiyar. na Nura Muhammad da aka fi sani da Nura da Linguist. Me kika zo yi na? Eh, na zo in bada dadin baki na akan stage dadin baki sana zo perform ke. Me perform Um, na perform wani piece na kan mutuwa. a kisan uh, rayuwa ba jin daɗi kawai yake da eh, muhimmanci ba mutuwa kuma na nisa ya fi mutuna uh, kanmu da mutuwa da ababen da kisan da emotions da ke zuwa da mutuwa da na fara poetry ah. <laughs> ya fi years ya fi shekara biyar so for me sai kika zabi wannan hanya na duba kama da tashiwana, shi na zane-zane shi na gan kama to why not inda na yin zana wani abu kamar littattafai why not in bi shi cikin poetry and kuma ni mutum ne da na yin ban ce lura mutu like I'm persuasive. Aha, na ya jan hankali Hausa ne. Na ya jan hankalin mutum kuma na na dokan wani na yin zana shi cikin you know writing. Nisa na ce why not in into poetry sakadan kadan with um, coaching kadan da na samu ya bari na kawo na nake ya kike ganin gobe mhm. poetry na ni na ga um, future poetry ko gobe poetry zai yi kyau sosai a Ghana a Ghana yeah zai yi kyau because mun samu kamar dadin baki hakan ga da ke ba mutane kamar mu eh, platform mu mu fadi ababen da like mu wada baiwan mu ma akwai um, poetry groups da like yake nan da yake people international san na gan ya fi mu kawo kan mu hada hankulan mu mu boys na ke gana mu promote kan mu kuma mun da muke zangonnen mu ya fi mu yi wa like kisan mu wanga mu push poets na ke cikin zangonnen mu je gaba don kika duba wider platform na international space na yan zangonnen ba mu nan wurin akan ga samu ya fi mu bude mu kan hanyoyin da damu mu shiga wasu mu gan kan wurin da muke haka ne haka ne to kin da mina abin da kai cikin Hausa kika yi ko turanci cikin turanci ne cikin turanci dan fassara mi kada abin da kika cikin Hausa ah, okay to poem ne batu mutuwa eh poem na mafalki ne amma na yi shi kama mutuwa ne ya faru da karshe na ce ma mutane kama mafalki ne isa cikin poem nan yayin na ta mutu sa na shiga gida na ji ana kuka da na ji ana kuka ni kisan ka ji ana kuka dai ka san kaman wani abu ya faru sada na ji haka na ce kai ko ya kai wani abu ya faru sa shi ban so in shiga gida shi na saya da nike sai bakin kofa shi wani ya jawo ne shiru domin shi ya san kaman ban so in ji amma shi na so in ji wannan abin da ban so in ji da shi ya jawo ne na shiga cikin gida kuma ba mu fara so wannan abin da kanki kika rubuta ko kin dauke shi daga wani littafi ne ko kin ji ne wani yayi kika dauka ko ke da kanki kika kirkiro ni da kaina na rubuta actually mafalki ne ya faru na yi mafalki ne na yi da na tashi mafalki shi na zana akan Fa'izatu Abdulrahman ta ce yan uwa da abokan arziki ne suka ba ta kwarin gwiwa da yin wannan abu saboda ta san tana da baiwar yin hakan amma akwai dan tsoro tare da ita. Sunana Fa'izatu Abdulrahim. To na ga kin gabatar da baiwar da Allah ya baki. me ka wannan every year like ko ban i didn't like ban join don na gani kamar me kuma ke ga so i kept ina ta ce musu na yi bai na i didn't have that confidence so she na gani ba kina so wannan point it's something i do she na so mai but five like the number you five years ago so i just felt like okay to da na masa ko na ce min na yayi don bai san nake da in kan status kawai ni dai dai explore so she na ce so if that's the case Usmani Peter na juba dai zai yi shi. Ya kike ganin future masu karanta ko well shi ne garin ga ne ba values a kan ga that is why akwai su da yawa but they, they just don't ba su fito da kansu but if wani abu ne da like ana sa himma like because it's not really easy kamar ka ce za ka saya gaban mutane ka yi like you shake you feel nervous nan but in wani abu ne da you know za a yi ta yin shi in wani abu ne da kowane kun za a yi za mu samu musulmai mu da yawa because yanzu hakan ga arnan mu ne suka ci gaba kuma addini ma da kan shi ma muna muna da shi ma cikin tun zamani annabi so if za mu sa hima muna yin good mun je nisa da wannan turanci kawai kike ko kina yaren hausa ina jin yaren hausa kina yaren hausa cikin turanci to yanzu zai ne zan koyi ta wannan <laughs> amma a yanzu dai cikin turanci ne um, ba sauki bane za ka fara So just give it a try. Can't make mistakes. Can't borrow. Sometimes even on the stage, can't make it. But just have faith. Come Kamanzaka ekai. Eh, and then just go with the flow. Kuka borrow. Just find a way of saying I'm Like, mutane basu understand. Basu some meaning. Like, what should we have? Just go with the flow. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. Malam Abdulmumin wadda ya hasassa wannan taron ya nuna manufarsa da abin da yake so ya cimmawa nan gaba. Alaikisalam eh, sun dai sani da Mumin da kai ne ka sassa wannan taro na na haka ne dalili zan so in san abin da ya sa ka sassa wannan taro mun musulmai ko yaran zango aka tattaru haka ana murna ana jin daɗi ana jin daɗi haka wannan yana kawo mini farin ciki ne sanani da kan na gane kamar abin da Allah bani ke ke ya shanin magagganu shanin zane na ce ok shi dai mu ya mu mu organize taruwa kan ga isu musulmai ko yaran zango su zo a tattaru a ji maganganu haka a gan display haka a yi farin ciki a yi murna a ji daɗi sashi yi bani wannan kwazo na na organize wanga program shekara nawa da kafa. fara eh, ni da kai na dai na fara shekara bakwai ke amma program na na shi na shidan shi ke ga muka yi kana ganin ka cimma burin cikin taron da kake so ko oh, nam nam sosai kuwa last year da muka kai ya sunan shi shekaru biyar cikin organized program nan da na ga muka yi eh, shi university of ghana campus ok drama studio amma shi na last year da muka kai shekara biyar ga shi da muka je national theater wallahi muka yi shi ya yi kyau da girma kuwa alhamdulillah sa na kamar akwai progress dai akwai taron eh, jin daɗi yi murna da su kaya da yawa amma cikin zangonni haka bamu da wani abu da muna da wasu kaya haka nan amma ba su da yawa mun muka duba kamar mu ya mu use theater ko mu ya mu use um, spoken word da poetry mu add wani drama mu kara wani drama dai kai ya zo yi kamar wannan stage uh, drama na wani muna gan kamar inda muka kawo wannan muka, muka kara ingilijiya da hausan nan ciki aka mu ya mu, mu ba mutane wani murna mu ba mutane wani jin daɗin da suke so cikin taruwa da shi ne ya kawo darin bakin nan. Me ake yi a zama mai karanta poet? Ya mutum zai iya zama mai karanta poet? Eh, akwai su, kamin in aka haife ka akwai wayanda suka yi ganewa su da kansu su gane kamar yanzu shani, kalamu da magaganu zanawa da iya magana kan kamar sunan sun gan kamar ka gane kamar sunan ba kamar kowa bane cikin magaganu cikin zana magana Aha, magana ne kuma ba. Idan na fahimce ka ban gunta bakin ka ba. Wato ana iya haifi wasu Allah ya ba su wani rubutu da iya ajiye magana ko ba ka. Nam, nam, nam. Daidai shi kenan. Eh, Allah ya ce da eh, mutum da wannan abu. Wasu kuma na nan suna iya koya. Maybe siffan da yana da shi amma bai kokari haka. Ina iya koya iya eh, zama haka. Kai ya kake ganin kanka kana jin dariya ce yau ka zama mai karanta karai. Oh na yeah. haka nan domin ko ba komi ma mutane suka ganka waje mutane suka ganka ana ya baka wani girma ko mutum ya yi maka dariya ma wani abu ne ya ganka ya yi maka wani dariya wanda ma wani abu ne sa alhamdulillah. Ya kake ganin future wannan abun gaba ki daya? Eh ga future shi dai yanzu aka banyan fari. a bayan fada amma cikin zuciya na na san mu dai muka rika shi da kyau kan da muka fara shi muna yi zuwa gaba yaran zungu da yawa da da muka fara ba yaran zungu da yawa da ke zana zanuwa cikin hausa cikin gana ga amma yanzu da yawa ana zanuwa cikin hausa ana wanga abu cikin hausa da cikin ingilishi ingilishi da amma yanzu muna host program muna san mutane da yawa suna iya cikin hausan da ingilishi duka isa ana ganin wannan na ba wasu aiki nam haka nan ne haka nan ne domin mun da muka yi na muna samun amfani ciki wasu kuma na nan cikin eh, zuwa aure zuwa wasu programs dai ka je dai kana iya samu wani abu ka to su matasan da suka zo suke perform wanda suka zo suka baje gwajintansu da bai wanda Allah ya ba su kana sun to su guda guda ne ko dai ya kake ka tattara kansu eh je kamar in aka ce abokin malami malami ne eh, wani kenan mhm. abin da ni ke ciki kenan isa wannan da kun san ko yayi na kungiya ne mai zaman kanta da kuke da shi na masu karance karangiya ko dai ya abin yake a ba kungiya bane mu dai muna da kanmu dai amma mun san kanmu domin kana nan eh, akwai wasu taruna nan kamar auren wani kamar sunan wani kamar jimsa programs kana ga mutane su ma suna abin da kake yi ga wani aha san ka ji wani na yi nashi shi ma ya yi dadi kamar naka shi cikin kanka kana kamar kana son ka tarun ka ga eh, shekaran ka kana son ka yi kuma shi ka kira su ka yi fira da su ku rehearse ku duba kan da da ku yi dai ku bar taron nan ya kyau sa haka dai muke to su shi wasu na nan yana kai wani wuri kuma shi ku zo ku zama abokanni abuta isa in ku zama eh, amina haka nan kowane shekara ka san mai shi nan yana da wannan talent isa shi ka dai ce mishi okay shekaran ganna da abin da nake zuwa sa ka shirya isa kamin lokacin ne kai komishin kafin shi ya shirya shi dace shi sosai kuwa a yi taron gashi alhamdulillah me kake son ka cimma me kake son ka ci cikin abin da kake yin ga duka saboda wannan hidima ne ba shekara ɗaya ba biyu ba uku ba inda ka kan yau shekara shida da kasasa wannan taro irin karbuwar da ya samu yanzu kusance taro ɗaya nake gani a ganan nan na musulmai da aka cika kujera har babu wurin zama wannan taron naka ya samu karbuwa jama'a sun zo me kake son ka a me kake son ka cimmawa nan ga eh abin da nke so sosai kuwa cikin abin da ke yi duka ni mu samu musulman da ke zuwa na baya su gane kamar akwai wani jin daɗi ko wani murna na nan cikin taro da ba lalle sai an yi waka an yi rawa an yi display kide-kide da su kaya nam ba duka kenan ba akwai wasu suna nan da damu iya mu akwai da cikin ka zo cikin addini da kanshi dukan shi su annabi duka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanga abin da muke yi ga shi akwai da ke yi wasu na nan suna yi eh, kahurai sun yi wani against annabi wasu kuma su bada reply kasida kamar yadda ake yin kasida da zikiri da sauransu wasu suna wakan habaici duka yana cikin wannan shiri naku wannan shiri namu haka ne isa ina son dai wanda zo baya su gane kama akwai wani abu cikin tiyata akwai wani abu cikin abin ganin muka yi poetry ko spoken word ga zanuwa su su zana cikin hausa suka zana cikin hausa ya yi kyau suka yi kyau an zo an support su ba wai ya ce ana cikin zangoni ba zo wani na yi abin kai shi da kyau da kai ya kai shi da kyau alhamdulillah ko kuma insha Allah ya ya zaunu da kyau isa ina so su samu wannan ya sunan shi kirji su gane kamar no in dai abin ga Allah ya baka ka rika shi da kyau ka yi shi da kyau in ka yi shi da kyau Allah kuma ya sa tabbatar isa wannan dai goli na kenan inda dai try dai su gan kamar kwai. hanyoyi <laughs> kana ganin golin da ka sa gaban nan ka fara cimmawa ko ka cimma rabi ni dai cikin zuciya na san na fara sam na fara gani alamun kaya na canjawa yanzu mutane sun fahimci kamar akwai kanada muna ya sunan shi wanga taro kama akan gannan abinin da da ya yi mun gan wasu ma sun fara yi wasu wurare yanzu ko kamar kana na fari nan mutane da yawan da suke cikin abin gan nan ke yi su poetry ga na gan da yawa yanzu su ma sun fara suna rubutu cikin hausa ga su ma suna perform cikin hausa dan nan din location ni kawai ni da na san na yi hausa da english nan hausa da english sa da su duka english english ne amma yanzu su kuma da yawa ana kara hausan cikin nan akwai mutanen da in ke dokan abin da ake kira inspiration from amma mu duka dai gaskiyan guda ne mun san inda muke dokan inspiration mu fam ce yana ba mu sha'awa mun muna so mu yi kayan da wata rana an ya kira sunan mu kaman kana ta kiran su aka kiran su sunan su ire-iren su Africa da zaka kira min sunan su wanda kake ganin wa'annan su kake bin matakin su sosai kuwa suna nan suna nan ko ganin ga da kanshi talent suna da shi wannan baiwan Allah na Ghanaians da ba su amma da yawa aka fara shi saboda kin san nan ga yanzu abin da kamar yake farawa da yawa ba fahimce shi da kyau ba yasa eh, mutane su sai kaya nan ko su biya su zo su ji karskun nan ba shi bisa haka kamar wasu wurare sa da yawa aka fara ka ganshi a zo da ya bari amma gane da kanshi suna nan suna na sase su chief mumin su suna nan ba yau ba ko suna kokari sosai kuwa akwai su ramsoni su duka suna nan su ramsoni duka suna nan su buna muhammad buna muhammad aka shi ma musulmi ne ba shi amerika yake shi mai na wanga kaya da muka fara su mun gan su haka suna yi yi kyau wani sako za ka ba wa matasa da ke tasowa da suke sha'awar abin da kai yau abin da muke yi ga ba ba nan ga kawai ke saura ba ina ya baka wani wani muhimmanci ina ya baka wani way da kana face crowd za wani ma na nan ba wai yana son ya yi saboda kamar kan da muke yi na ba wani yana so ya zama ya shiga cikin politics wani na yana so ya zama shugaba cikin wanga abun ka fara da shi da sauri kana ya samu wannan kirji kana ya sawa gaban mutane kana musu magana na ga lokacin da kake karanta ka karagiyar ka dau hankalin mutane za ka dan iya karanto min kaɗan wannan shi dai ingilishi ya ni dai ko dai na so kai na hausa na hausa nan eh na hausan nan dai shi wai jahilin da na bar gemu tasbana ya fi nauyi ya gwadon shehu ina da abokanni da yawa amma sunan su duka shehu na mace ya kuma da ke ciki sunanta salahu kakanta ta sa mata wannan suna ita kuma sunanta na na bashiru in ka kira ta na na bashiru she ta hamsa wa naziru na kama da malami amma kamin yan karanta maka izifi ce mala'ika da kanshi ya sauko da wahayi ban kuma harka da brush ce asawaki zukanci na ya fi yaukin miya mata ba su harka da ni she masu sayar da biya na shiga sabon unguwa da jallabiya kowane firin da zamini she a cikin arabiya to a ran jiya na gamu da mai sayar da giya wai sunan shi amadu biga ya fara mini fira a cikin arabiya wai kuntum kasafirakun wa alamu bitas filibiya ku ji minisiya she na hamsa sun zagi har ka samu kurdusu a wurin masiya shi ya bar siya ya fara mini hausan kano wai sannu samari yi mini kunni ka saulare labarai masu kamshi kamar tulare wanda ke iya bari angwanai su tunanin taulare, jikin su yi ruwan kwankwamai ne. ta wannan kai gazam na ka rubuta ko dai kawai ya zo maka wahayi ne. Ni dai na zauna na rubuta tun farawa zuwa karshe. Akwai kayan da ke iya hakuwa ka gani shi shi nan ya baka wani kwazo kai ka zana haka hawa abdulkarim yankwaniya muryar amurka daga accra ghana Masu saurare abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Zahra Aminu Fage. Sai kuma Julie Lavis Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ake sallama da ku a hutun ƙarshen mako lafiya.